بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة السامعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wa rahmatullahi wa الله ya يا musulmi yau kuma muna الشرين دبقوا watan هدو miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu shidda, wanda ya daidai da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a 1400 da shekara bakwai. kuma muna cikin suratul hashri muna shahi na ɗari da tamanin da shidda a cikin wannan jirgi na biyu mujalladi na hudu tafsirin za a tawi ne bi ma'ana tanzil tafsirin na abdullahi bin fodo wai ta gama da hullahu bi rahmatin na'am ma'afa allah Allah madawacin sarki ya ci gaba da cewa ma fa Allahu ala rasuli abin nan da Allah ya mai kai da shi ga manzonsa lam yadkhulu al-adil li'annahu bayanun lil awwali li lima limali bani nadir domin wannan ya game ga dukiyar bani nadir kuma wani sa'iri amwalul fai'i da dukkan sauran dukiya wadda an ka samu ganimata wanda aka ɗauko ba da wahala ba idan yau mil kiyamata har alkiyama ta tsaya kama a share ilaihi bi ƙauli ma afa Allahu ala rasulihi min ahalil qura abinda Allah ya mai kai da shi ga manzonsa na daga dukiyar mutanen alkariyu allati futihat wadda an ka buɗa min gari ijabin ba da zuwa kai hari da baki ba safara kamar ganima da an ka samo safara wal yambu'a da ganima da an ka samo yambu'a wa wadi qura da wadi qura wa fadaki da fadaki duk waɗanda an samu su ba tare da wahala ba wannan ganimar da an ka samu lillahi ta Allah ta walin rasuli ta manzon Allah Wani zilkurba ta ma'abuta kusantar zumunta ta da manzon Allah ƙarabatun nabi yan uwan manzon Allah yan bani hashimi da daga bani Hashimu bani mutallabi waɗanga su adda wannan dukiya ta fai wale ya tama marayi mana da mashigi cikinta wal masakini da taɓa hannu talakawa wamnu da ɗan hanya wato matafi almun ƙaɗo fi sauri wanda yanki ga tahiyarsa minal musulmi amma daga cikin musulmi hazihi masarihu amwalul fai waɗanda su ne inda ake juya dukiyar da an ka samu ta fai wahiyar masarihu humusul ganima kuma na ake juya humusi na ganima la haƙalil guzati babu haƙi ga mayaƙa fi haskinta wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zamo ya hudu min ha annabi na riko daga wannan ganima kuta sanatan abincin shekara li ahalihi don iyalansa wa yusrafu sai juyar da saura wa yusrafu al-baqi juyar da saura Ya hadhihi masari daga ga gaure nan da an kace ana juya ta karka sama amwalu bani annabi ya kasa dukiyoyin bani nadir fil muhajirina akan muhajirai dunal ansari amma ba a ba mutanen madina ba listighna'ihim domin wadatuwarsu illa abadu jana sai abadu jana shi an bashi wasu halin ibn da salih dan hanif wal da harim samti a adahum annabi ya ba su lafaqarin dan talauci wata kaddama ahkamul fai'i kuma hukunce hukuncen fai'i ya gabata wal ganimatu da ganima fi amfani cikin suratul amfani mun yi wannan bayani can baya to Allah ya yi haka kai la ya kuna don kada dukiya ta fai'i ta zamo allazi haqqahu an yakuna lil faqara wanda yake abinda a cancanta sa ya zamo ga talakawa don ka ta zamo dulatan yawo hazza rabu da'ilan wanda ke juyawa ungu amshi ai da'irar mai jiwa an muta dawulan ta baba ne bayan aganiya da kanin mawadata minukun cikin ita ka su runa bihi su dora bidan a ba su su yawata dukiya awai ta dawalu na hukun kuma suna miƙeƙe ne da shi kamalin jahiliya kamar dukiyar jahiliya kana ahalin shauka lokacin jahiliya ya zan mutanen ƙari wanda adda abin nan rinjaye yadda suna biha suna ke manta da dukiya waya ƙulura suna cewa man azza duk wanda ya buwaya shi ka tattara kaya ɗaya eh sai sai ɗaya kewaye gari duk abin da ya faso kuma shi wannan dulatan ɗin nan fi'ila suna bi ma'ana fa'ilu alal awwali aw maf'ulun alal sani wa kaila illatu li bayani masarihi fa'il shi kai laɗin nan domin kada ya zama to amma duk da haka wa ma'ata kuma rasulu duk abinda manzon Allah ya ba ku min alfai'ina fai'ina wa gairi da waninsa awa min al'amri ko ku abinda annabi ya zo muku da shi na umarni ko ku zuhu ku karba li'annahu halalun lakum don halal ne gare ku au ko kuma Sun sufu bihi ku riko da shiya annahu wajibu da'atu domin annabi shine wajibin ai mai da'a wa ma nahakum anhu duk abinda annabi ya hane ku daga garai an ahazhi gaban riƙon abin nan aw aw an atiyani ku ko gabanin zomai to fantahu anhu ku hanu daga banin sa wala tukhalihu ka ku saba manzon Allah fi shay'in cikin komai wala taqahimu ka ku tutsa fi ab'ali a cikin aikace aikacen aikacensa wa aqwali da zan tukan sa da haƙƙi wanda ba bai cancanta ku kutsa ba ruya an su anna qauman min al-ansari wasu mutane daga cikin mutanen Madina ta kalla Mufi, al-amwal sun yi magana akan waɗanga dukiyoyi suka ce yaya za a yi a zo da dukiya a ce ga wani za a yi alhali ga muna so fa nazalat sai aya ta jiɗa. fara gobe zalika sun yarda da haka su maɗara da baro ma'anar aya sannan kuma abin nan ya kura shi ne bayan haka ma'anar aya fi awamirin nabi a cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sallama wani wafi da hannunsa wa'ada wannan tafsiri ƙala hu jawahiri ya wade cikin jawahirin hisani wattaqullaha ku tsorci Allah bi da'ati rasulihi da wa manzon sa da'a inna allaha shadidu lalle allah mai tsananin iqabin azaba na liman khalahu gonda fadi allah ka tare mu to ci gaba للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك a Allah ya ce wannan ganimar da ake wannan abin nan fai'i lilfukara'i ya tabbata ga talakawa bayanun lil bayani ne an kai ga miskinin da an ka ambata baya a adahum ya mai da su ga ambato liya sifa wanda sifan sifanta su bi sifatin lati tujubu shafakata alaihi da sifa wadda yan an ambace su da ita yana wajabtar da aji tausayin su wahiya lil fuqara al muhajirina kaga wannan sifa ta yi a ce miskinai ya tabbata ga talaka nan sun kai hijira sun ka kaura kima a wuɗa na horairen zamansu wa qawmihim da mutanensu, lillahi don Allah waliyar rasuli kuma don manzon Allah suwa an muhajirai masu ƙaurace ma gidajensu su ƙaurace mutanensu don ɗai addinin Allah Allah zina ukuru jumin diyarihim waɗanda aka hitar da suwa daga gidadajinsu wa amwalihim da dukiyoyinsu akharajahum kuffaru makka kahiran maka sun ka hiddasuwa wasaula wato sun ka kuma rinjaya ala amwalin akan dukiyoyin sun ka abin nan sun ka kwashe sun ka rike waɗanga bayan Allah da an haƙura sun ka so daga makka an ka hin su ba don komi sun ka bar wannan wurin ba sun ka baro yan uwa da dukiyoyinsu yabta guna fadalan suna neman alkhairi min Allah daga Allah shi ne jannata aljanna minu ga Allah don haka dai sun kai to su kadai tsoron waridwanan suna neman yarda Allah da dahu yardarsa Allah ka ba mu yardarsa wal jannatu halun muqayyada li ikhrajihi mina na ya hidda su neman aljanna da neman yarda Allah wal jumlatu halun muqayyada da ikhrajin bima yujibu tafhim sha'anihi ga abin da ke wajabtar da gwababa al'amari wa yansuruna Allah suna taimakon addinin Allah wa rasulahu suna taimakon manzon Allah ai dinahuma addinin Allah addinin manzon Allah da anfusihim da kansu wa amwalin da dukiyoyinsu waɗanga bayan Allah wannan shi kawai a ɗabi'a su makon addinin Allah da dukiya da kai to idan ana neman masu gaskiya wajen imani ula'ika humus sadiquna waɗanga su ne masu gaskiya fil imani ga imani li zuhurihi domin bayyana ta bil burhani da dalili saboda haka ashe kenan ya an ce masu gaskiya na iya eh, gaskiya ne masu gaskiya annan to kuma والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويكثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة ومن kuma Allah na yabo ga waɗanda wallazi na taɓa wa waɗannan da sun ka zamni gida a yi lazimu al-madina ta waɗansu ka lazimci madina wal kuma sun ka lazimci imani wata makkanu fihima zaman madina da imani ya samu imkani cikinsu humul ansawu su ne mutanen madina an yi adafi ne alal muhajirina au ko kuma tabawa udara alhijiratu tabawa udarar hijira sun zaune gidan hijira wa darar iman da gidan imani hau zifar mubahu mina sani wal imana wal mubahu ilaihi min al'awwali wancan na farko wa uwula anhu allamu aw bawa udara wa akhlasul imana ko kuma waɗannan sun ka zamani gida amma sun ka farfarta imanin ka kaulihi kamar magana ta shi balarabi allabtuha tibnan wa ma'an barida na bata tamna ƙaiƙai, da ruwa ma sanyi wasu madina madinati dara an ambaci madina gida darin iman li'annaha zuru domin ita an mai da imani to Allah na yabo ga waɗanda sun ka zamli gida sannan da imani min ƙablihin gabanin hijiran muhajirai min hijiran muhajiri na ilaihi ga su zaune madina ga imani gabanin waɗanda an maka zo inda suke kuma duk da haka yuhibbuna man manhajar ilayhim suna son wanda yayo hijira zakuwa zuwa inda suke wala yasqulu alaihim ba su ganin nauyi sai na abin da dan uwanka zai zo ka ga awaya azama kaya hatta kanu har sun zamo su sabon manzon Allah ya suna ƙuri'a fihim cikin baki ayyuhum ya kuzul muhajiri cikin cikin su wa zai rike muhajiri idan ga wani ya fanfarki ya hijira to madina to wani bai hoya da a amsan mai fita yin ƙuri'a in ta ta hito shi ɗauka waɗannan imani ɗaya gaban su wa yusiru suna zaɓen su ala anfusin akan kanu su hatta ƙalal muhajiru na lin nabi sallallahu alaihi wasallam har muhajirai suka ce manzon Allah ya rasulullah suka ce ya kai manzon Allah ma ra'ayna qauman abzalu lil kasiri wala ahsana buwasatin min qalilin min qaumin nazalna bayna azhuri wallahi ya rada muke ga mutane ba waɗanda an masu bayar da baiwa mai yawa ba mu taɓa ganin masu kyawun taimako ba ko da daga kaɗan daga mutanen gada mun kaji daga bagare su manzo Allah ya ce musu ni an kai sun ka ce laƙar ka fauna haƙiƙa sun isan muna alma'una su nuɗa wailiya ba an sare in ya ga muhajiri da bokitin ɗiba ruwa sai ya amsa ya ce ɗebo kamar gida in ya gane ɗauke da kaya ce ina za ana amsa a kai ne ce mutum kai wa ashara kuna sun tara mu fi ma'ana yan a cikin ɗawainiya hatta laƙar hibna ya manzon Allah wallahi har mun yi tsoron an yi sabu bil ajr kulli ya zalla da gaba ɗaya an ɗunguma su an ka ba abin ga da suka yayi yawa dakin gana yiwa ya zandun na ba mu rufu tsangi ƙala sai manzon Allah yake amma da autumullaha lahu wa asanatun alaihim shin ba roƙa musu Allah ba ba ku yabi su ba suka ce mun yace to ladar daban taku daban rawahu tirmidhi wa qala sahihun jama'a muna tare da kuwa to muhajirai kenan fa kuma wala ya ji duna fi sururin ba wa samu cikin gabbunansu wato ma'ana zukatansu na wasu cikin kanunsu hajatan bukata ai ma ta alai abin da ke ɗauka zuwa garai mina ɗalabi na nema wal da hasar wal gaizi da hushi ira abin gana mutum ya maka yau ya yi ma gobe ya ma jibe ce ya gaji ko kuma ka ta san ma wani ka iska wani shi ma yana son wannan abin irin ka to ba a samu wannan ga muhaji ga abin nan ga ansari ga muhaji babu wata bukata min ma'usu daga abin da sun ka ba su ai babu bukata daga abin da an ka ba al na min alfai duk abin da annabi ya ba su na ganima wa gairi da waninsa ba su da bukata wa kad balaga Allah ya kai matuƙa fi madahin ga yabon su haisu na kara haja bagirin an ka zo da haja na kira wa zakara sudura kuma an ka zo da sudura namiji wal wujudan shi ma wujudan an ka zo da shi namiji ay ya yahdu fiha zuciyarsu bata bata darsa ba a ciki ma yusamma hajatan abin da ake cikin bukata fadalan an tawajjuhu nafsu ila dalabiha balle su ji wani muhajina bi dan abu ba an sare ta sai ci abin da ya kaso wannan abu a samu ba har abada wani za usir alwujudan dun alilm don haka an ka zaɓi wujudan kuma bayan ilimi ba a ce sani ba wa yusiruna kuma suna fifita almuhajirin sun kai hijira don Allah almutajina ba su bukata suna fifita su bi amwalin dukiyoyinsu ala anfusin akan kansu jiyawa idan muhajiri na da bukata ba an sare na da bukata kuma ba an sare shi da kudin to kudin ba an sare muhajiri za a biya bukata shi ta ta faɗi don ɗai addini Allahu akbar muna tare da kuwa hatta inna man kana inda hu imratani har ya kasance wanda duk adama ta biyu nazala sai ya gwabci, an wahida ga guda wazawwaja haya armar da ita min ahadin ga ɗaya muhajirai lokacin sun ka zo madina sun baro iyalansu makka sai ɗai ba an sare sai ce muhajiri wanda ya zo haka nan ya hito da kyat ya dai gudano da addini amma iyali ya baro su sai ce mu gida ya an ka ce gida sai ce ka ganin su ke awo su ba ɗaya na mata nana ka nuna wadda hakkin su in sa ta yi idda ka armita to kai eh, shi ka bana shi ka bani to kai ba haka ba jin haka ma inda ya shiga zai arme ka take bata harka don ɗaya bakin rashin addini ko duk inda ka je al'amari nashi na za ka shiga a bata ce da kai don ɗaya dai ka gane bai samu ba kai ka hudu kun ji ana rama abin da ya kawai wai kuma ahalus sunna kuma wai ahalus sunna ahalus sun suna dai hmm. wai ahalus sunna Allah sauƙaƙe eh wasu wuta sun kai haka nan ɗaya take Allah sauƙaƙe walau na bihim khasasa koda suna da bukata wala suna gwabciya khalisun bukata ila ma yusiruna abin suke zaba bihi da shi min min khasasil bina wato daga khasasil bina hiya khurjahu shine kafasa wa khasasul asafi aka na ata kuma kawan murahu alfarju bayna akhjariha wato yakkafa da tsakanin duwatsunsa rawa bukhari an abi hurairata bukhari ya rawaito daga abi hurairah ja'a rajulun ila rasulillahi wani namiji ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad asabahu al-jahad wannan bawan Allah ko da zo inda manzon Allah bone ya ci mai ya ji wahala ta gwangwadai yin wadai ka ji fa'arsala ila nisa'i sai annabi aika zuwa ga matansa yace don Allah a shiga cikin gida ajiya ga bako an yi kuma bakon ga bukace yake ko baka san wani abu ba an sha ina yace bakon gana bukaci dan akwai abin da annan abinci aka aka a baki wala mu je sai an ba samu komai maginan manzon Allah faƙala sai manzo Allah ce ala rajula ina nake samu wannan miji rudi wa hada wanda zai bakuntar da wannan bawan Allah ana nan zaune majalisar manzo Allah sai ɗaya wani musulmi miƙe faƙama rajulin sai wani namiji taki min al ansari cikin mutanen Madina faƙala ana ya rasulullah yace ni ka bakuntar da shi ya manzo Allah an shiga gidan manzo Allah a dubu a samu ba a samu komai ba shi wanga bawan Allah da ya miƙe shi ma bai da tabbacin gida ne ko wani abu amma yake shi ka bakuntar da manzon bakon manzon Allah zan imani yace to kaka za a yi an kace to a tare shi fa haba bihi sai dai kawai kama ne suka tafi gidanai fa qala imra'atuhu lokacin da yazo sai ce matarsa ga bakon da ya ji ɗaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba komi gidan manzon Allah wanda za a bashi amma ga shi annabi ya yi ko wazai zai saukar da shi to ni ko na bugi kirji ga na zo in saukar da shi shin akwai wani abu gidan ga fa qala imra'atu sai mata tace ma ajidu illa quta sabiyati tace babu komai gidan ga in ba abincin yaran gaba yace alhamdulillah ai akwai abinci kenan qala sai yace nawmi sabiyata ki sa ya rabacci ki lallashe su su yi bacci da ƙari daji ni ɗa ba ki gabatar da abinci ga baƙon ga sun maƙumi sannan ki miƙe ta'an naki su sulhi da siraji kamar kira gyaran hitila faɗa ki ihi kuma in ki tashi ki kashe hitila sai ki ce a hitila ka gyara ta ƙiya ruwa liyakula wahada wudan baƙon bai shi dai fa innahu bai wa rasulullah baƙon manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam fa fa'alat matan kuma ta yi haka yara an yi ta lallashin su ana bugun abin nan doyan sa sun kai kwana falamma azbaha lokacin sa ya tawaye ja ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ga sai zo inda manzon Allah shi musulman Madina fa qala sai manzon Allah ce laqad ajiba Allahu minka Allah ya mata na dan aljanna kaji eh Abin da ka aikata Allah ya yi mata da na aljanna don shi fa nazalat sai aya ta wa man yuqa shukha nafsihi duk wanda ya kange ruwa kansa ta bisa ha kudanta alal mali akan dukiya azafahu ilayha li annahu gaziratuha domin shine dabi'arta ai man ya takaffaza an hazihi razila duk wanda ya tsatsare daga wannan kaskasti ruwa fa ulaika humul muflihun wa annasu masu babban rabo al faizuna bis sana'i da yabo al maza wa ajil da lada wadda akuma gaggautata wato duk wanda ke taimaka ma addin ya cancanci yabo dan an kai shi daidai an kai wanda kuma an ce a share an yi daidai ga wannan shine ɗabi'ar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama wannan bawan Allah abin da ya bai da ban mamaki to akwai wani wanda aya ta jiɗa don shi kuma wato abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya ce a cikin sabon annabi sallallahu alaihi sallama. an ba da kan rago da fahe da roma teku an ka ba wa an ka ce a kai gidan wani don an san halin da suke ci lokacin da aka kai gidan wani sai dubi kan ragon ga ya nina an ka buɗe an hagar sai ce to amma ku ruhi yake mai yali lahiya a da ku ruhi su suna fata sun kai ga cimaka kuma suna da yunwa yake wani gida ne suna da matsala kuma ya yi bukata akwai su gida ne sun ka haƙorawa ba gada makoni an karo ya kara wanga an ka tare da shi gidan wannan bawan Allah lahiya kwanuri ya an ka ce a da gidan wannan an ka ce a kawo ma shi ma ya buɗa ya gani ya ce a'a lalle ku ga abinci iyali sun zaza buru cewa a ba wanda za mu tuna ba wani gida nai sun yi mu bukatu da fashe da romuwa ce ba kawo an kai ba an kawo a dafa da fashe na da huwa irin ta kwarai Ki ɗaya za a yi a kari da sawakin da kai da ƙahahu an yi langabu an dahi ya ne na an hafaskari su ce gidan wani sun yi bukata an ka tasa mu gidan an ka ce aka kai mutu shi ma ya ce a'a daga gidan wani an ka ce gidan wani shi Allah sa ka da alheri ya buɗa ya gani iyali sun ka zaɓa cewa ku saurara wani gida ne sun yi bukata kai ka ingaji da ku sai da an ka ce da kan nan gida bakwai sifon na takwas gidan gada ya hitina an ka daure inda an ka fara aika kowa bai iya ci dan uwa ne na jin yunwa balle kai da in ka samu boyo kake ko ko duk inda sharri yake naka dan uwanka tambaya mallan rabu Eh. to mallan rabu lalle ruwahi kake awo yanzu ka yanzu kai mallan rabu ba ma wanda wanda ya kawo maka abin nan kyauta ba kake kai ya aje gidanka kai gidan wani ai cewa an kai wanda ya kawo ma kyauta ba haushi ta ya ba kyauta sufi haka nan na to maka ba shi hukunci ba kuma ka ce a'a ai mu mun abin nan ba mu da bukata a kai gidan wani in ya ce inda wanda ba ya kyauta na miziciya a'a ku bari shi waɗi to ma da lamarin rabu ai da an kawo an amsa an ka aje an ha kewaye yake amma ka a taɓa mai gida lahiya ya ce a gidan wani sun yi bukata sai musu an ka sa wanda zai ɗauka da gida na ya ce gidan wani salamu alaikum an ka sa alaikum salamu sai ga abin ga an ka ce in kawo wani ya ce ka an ka duba an alhamdulillah an kiro mai gida ga ka an kawo kuma lalle ta daidai don ana jin yunwa ya duba ya gani tuto kudaya wani gida ne sun yi bukata wa على ala ولو كان بهم خصاصة ko akwai bukata to suna ta yan uwansu akan kansu kai dan uwanka shari'a ka son kai mai kuma aljanna ya suka so ita ka so ta san guda bai cike ta wallahi eh ta aha eh kwarai ya yi bukata a'a ba magana hanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana min khasasa wanda wanda ka so kai ma kana so ai sanin bukata kai sa an kawo ma to kai ka san dan wanka da bukata sai ka ce akan shi an kamar zuwa mai wato haka nan yake duwar kaka zaton wanda ke wa addinin musulunci hidima yana mai gudunmuwa wanda za ka zata tozarta wale bai tozarta in wani abu ya faru ya baka mamaki abu ɗaya abin da adda waya wa addinin aiki Allah ganar da mu hmm. Eh? makwabtaka su laya lau yan uwantaka suna addini laya lau hmm. ba magana makwabtaka ta muke ba magana yan uwantaka ta ansaru da muhajirin sannan su ansaru kansu muhajirin kansu to suna son junansu ko da akwai bukata ga wannan ya kau da kai ya ba wani ni sun ka ta suka ce manzon Allah ya mazu Allah muna ganin wa mutane za su da lada ni a gaba والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ومن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم آه. na ja'u min ba'dihim Allah na yabon waɗanda sun ka zo ba min ba'dihim bayan waɗanga nau'i do na muhajiri da ansar min ba'di fariqaini hum taba tabu ne waɗanda sun ka bi su da ihsan da kyautata ila yawmiddin har ranar sakamako wakila allazina hajaru ba'da sadiqina halu kaunihim waɗanda sun kai hijira bayan waɗanda sun kai rigaye su amma halin kasancewa su ya kulu na rabba na gashin lana Allah ka gafarta gare mu wani ikhwanin allazi na saba kuna bil imani Allah ka yi gafara ga yan uwanmu da sun kai rigaye mu ga imani wala ta ja'al gillan fi qulubina Allah kada ka sanya ƙita da algussu cikin zukatanmu sai ƙidan wa gisha Allah kada ka sanya cikin zukatanmu zina amanu ga waɗannan da sun kai imani ba an ce gillan ba min algulali daga ruwa ƙarƙashin iti, huwal ma'u bainal ashjari ruwa tsakanin itace suna bari a sha to haka nan mai ƙeta yake ga abin da ya shahi ɗan uwanin ko abu bai kai gari ya hasan shi shi ɓaci eh, don a rasa taufa wa an maliki ya zo daga imamu na maliki an na saba salih duk wanda ya zagi magabata salaf na al'ummar ga la ya sahi min alfai shay'an ko ana rabon dukiyar fa'i bai kamata a bashi ba don bai cikin cikin bai ba cikin musulmi kirki yake ba duk mai zagin salaf to irin abin da ake basuwa daga baitul mali to komi talauci ne ko zai mutu ba a bashi don ba mutumin kirki na ba li adam ittisafi domin rashin sifantuwa sai. bima fil ga abin da cikin aya duk abin da an kasifanta na imani da sauransu mai zagin magabata da ciki wasu maza an fada birkice eh eh na'am eh, eh a'a ai ko bayan wuce manzo sallallahu alaihi wasallama duk inda an duk inda aka tada hayi ana iya samu amma can abin da sai an kace mata fai'i domin su sun taso da maka sun murkayan su sai kayare sun ka rike to duk abin da sun ka zo sun ka samu ga kayare shi ko ana ta duke tanta da akanta dawo ka fahimta ko to amma in an same ta su waɗanda an ansa abin na ansar ba su da haƙƙi muhajirai adda sai miskin sai talakawa amma akwai waɗanda annabi ya ɗiba yabba don haka dukiyar gwamnati betul mali da ake ajewa ita ma ana safai abin da ya zo ba a yaƙi ba sannan ai abubuwa guda goma sha biyar suwa inda dukiyar ka hitowa inda za ka shiga cikin baitul mali ba ka karanta shurbu zulali ba ko da kun ba karatu saboda haka in ta shiga ciki irin wanda ya mutu bai da abin da za a mai likafani ciki aka ɗiba irin talakan da bai da abin da zai ciki aka ɗiba irin makabartar da ta lalace ciki aka ɗiba a gyara miskinin da bai da wani abu ciki aka ɗiba irin ta tahiya haka taimakon kasusu da sauran su ciki aka ɗiba fai ce sannan abinda ake biyan alƙalai da sarakunan unguwa duk shi ake ɗiba da masu karantar da mutane ha? ƙwarai ku za Allah ya gane da mu ta <laughs> ji aida reka hmm. ban ji ba salaf eh zagi kamar cewa abinda sun kai ba daidai na ba sun yi kore kaza kaza cewa kurakurai ko sun yi son rai duk wanda ya ce ma wani ya son rai ya zage shi a shi na hmm, Allah ya sauƙaƙa wato babu wani mutum wanda bai iya kuskure in ba annabin Allah na ba to amma kure ba ka ce kure na sai ka gwada kure na yana yiwa ka ce kure na kai amma ba kure na ba gare ka shiga kure don kai ba ku kai cikin waɗanda za su ganin kuren ba ba ka ido don haka malamai masana ke cewa wa kada azin fi salahi lil halal li kulli zilubi mudawi lil ilal ba kowa ni ba dama ba zilubi mudawi lil ilal ma abuci hankali mai iya maganin cuta wanda ƙara cutar shi kai ba haushe kace an ta yi gyaran doro an kada tsara ko ba haka nan ba to wanda bai wanda bai gani abin da a karkashin kawu ne ya ce nu abin da sama akwai gaskiya cikin harkan nan kaga babu wato Allah ya ji kan abin nan shehu na liman yace yace yace duka yace duk yanzu wallahi malaman yanzu gaba ɗaya duk dulabuna yace babu alim eh eh dulabu yace duk dulabu muke yace duk labu muke ka kusan ba ban ce abin nan ba su abin nan su hisnu su uqudul jamal su jawharul makanun su irin abin nan kaukabu duka kai ne suke to ya ta kokari kaukabu sati لتاي ابن ان اصول الفقه هنا ينا مغان اكن الشافعيه يا قال الف في الاصول سيفي امم ثم لو قرات ربنا هو انك رؤوف رحيم الله كان مرحما Allah kai ne mai rangwami? Allah kai ne mai rahama haqiqun bi ijabatil du'a ina. ya cancanta ka karbi addu'an mu Allah ya karbi addu'oyin mu alam tara amma kuwa kana